قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين sai suka ce da fir'auna ka jinkirta wa Musa da ɗan uwansa Haruna sai ka aiki wanda zai taro maka masu sihiri daga garuruwa